min hakikati muhammadiyya yara muhammadan aina zati wa nafsa zati da annahu ma kafa gairu فالفرق في خاتم المشاهد لا في تبدل الحقيقة ولا تعبدها ita wacce alhamdulillah muhammadiyya to akwai wani tajalli da zatin Allah yake mata shine a cikin wata halara ta martabatu to lokacin da Allah ko za ka Allah ya tajalli da ya tara hakikatul mafadiyya to a wannan lokaci gabawan da ya yi fana'i ko ya yi shuhudi na hakikatul mafadiyya to ya kan zo manzon Allah shine hakikatul shine hakikatul zatin Allah sau da haka duk sufin da ya narki ya yi fana'i cikin hakikatul Muhammadiyya, to ba surar annabi yake gani me yake gani as-suratul nuraniya wancan hasken da aka ce an abdulkarim jini ya ce an yanko shi daga zatin Allah shi yasa wannan lokaci sai ka ji sun ce maka annabi Muhammad ba Allah in sun zo mai kasida sai ka suna ba shi sunan Allah to a wannan yanayi suna cikin wannan halara suna cikin wannan halara sun yi shuhudin hakikatan Muhammadiyya to a wannan lokaci zan ce maka annabi Muhammad abubuwa saboda akwai babban malami da zai biyowa bayan malam Ahmad a cikin shafi na goma sha bakwai ya yi bayani cewa bayan zatin Allah yana tajalli ga alhaƙiƙatul muhammadiyya wanda shi ne martabatul wahada to haka ita ma alhaƙiƙatul muhammadiyya ita ma tana tajalli saboda haka gwargwadon narkewan muridi eh, wajen sun ce abin da zai bayi zuwa ga wannan yawan tunanin manzan Allah da yawan ambaton sunansa to wannan zai sa sai muridi ya yi fana'i ya ƙare ya narke a cikin wannan alhaƙiƙatul muhammadiyya ne to in ya riga ya shiga wannan hali a wurin fa babu wani mutum da ake kira annabi muhammad babu to irin wannan halara ce a shekarun baya a nan garin kano ina jin ko shekara ta 2017 ne wani a saman mimbari ya ce ko wane wane ya ambaci manzo Allah ya dawo sai sun masa kaza to ai yana cikin wannan halarar ne ai shi yasa a wurin shehu ne bai yi laifi ba kawai laifinsa faɗa cikin mi cikin jama'a amma karatun akwai shi to shine shehu ibrahim zai mana shi yasa a ilimin hakika wannan mutum baya da wani hukunci abinda ma yi shine hakikanin sanin Allah sanin manzon Allah so shi yasa in mutum ya samu tajallil haƙiƙatil muhammadiyya to komai yana iya faɗa ga manzon Allah bari ku ji daga cikin abin da shi Alhaji Ibrahim ya faɗa bari ku ji da bakinsa ga abin da yake cewa sai yake cewa wa ba da zalika ta tatajallal haqiqatul muhammadiyya dama yana bayani ne kan fana'i saboda mataki mataki ne daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza Ya ce to idan alhaqiqatul muhammadiyya ta bayyana dama mun yi bayani alhaqiqatul muhammadiyya E ita ba ta nuna ma manzon Allah ba dan a lokacin manzon Allah ba manzon Allah ba ne ba halitta ba ne. an gane to idan ta bayyana gare ka sai ce li'annahu saboda shi man fatan haƙuha to alhaƙiƙatul muhammadiyya duk za ta share abinda da muridi ya gani duk wani tajalli da ya gabata to wannan alhaƙiƙatul muhammadiyya za ta goge shi sai zamo baya ganin komai sai haƙiƙanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce li'annahu sayyidul kamilu al-fatihu al-khatim al-abdur rububiyyati har zuwa karshen abin da ya faɗa saboda manzon Allah shine shugaba shine kamili shine mai kaza shine mai kaza ya ta faɗan abubuwa to daga ciki har yake cewa fa fi hadhihi al-hadara saboda a cikin wannan halara la yara al-mushahidu illa muhammadan baya ganin kowa sai annabi muhammad ma'ana asalinsa shine waccan asalin annabi muhammad shi kawai yake gani rasulallah sallallahu alaihi wasallama qad istahala hu wujudu siwallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama saboda haka a wannan lokaci duk wata samuwa wadda ba ta Allah ba wadda ba ta manzan Allah ba ta Allah ma abin da ya samu su kore ta ba saboda in sun kore ta to shi ma annabi muhammad din ya koru tunda asalinsa allah ne to shi ya samu ridi zai yi mushahadan wujudi samuwan allah da kuma samuwan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma in ba su baya ganin komai komai baya gani har ya kawo baiti alƙahu fil bahri maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i E wani ne ya jefa wani a ruwa kafadunsa a fili sai ce amma kaka kuskura ruwa su taba kafadun nan to wai ta yaya za a yi muridi alhaƙiƙatul muhammadiyya ta yi tajalli gare shi kuma ka yi tunanin wai yana ganin wani abu ba manzan Allah ba shi ne dalilin kawo wannan baitin ta yaya to a gulgulse ce sai yake cewa wal mushahadatu fi hadha maqami abinda muridi zai gani a cikin wannan muqami idza talaba Allah la yajidu illa muhammadan hadda Allah in ya nema ba zai same shi ba sai dai ya samu samuwar Allah ita samuwar Allah yana mushahadanta amma baya ganin Allah wanda kawai yake gani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma asalinsa yake gani wala yajidu sabilan ila wujudi siwahu bai da wata hanya da zai iya bi ya ga ai akwai wata samuwa wadda ba annabi ba shi yasa a wurinsa komai ka ɗaga masa zai ce maka annabi muhammadu in ka ce allah ya ce annabi muhammadu in ka ce kano ya ce maka annabi muhammadu wai kano ma ta zama annabi muhammadu komai bai ganin komai in ba allah ba saboda ya yi tajalli ko kuma alhaƙiƙatul muhammadiyya ta bayyana gare shi sai ce wa fi hazal makami ya kulu to in bawayen narke yake cikin wannan mukami zai iya faɗa zai iya faɗa mai kusa insha Allah inna Allah ma aujada illa Muhammadin zai ce maka a duniya babu abin da Allah ya samar in ba annabi Muhammadu ba saboda waccan hakika yake kallo ta mi ta asuratun nuraniya ita kuma daga gareta ne komai yayi mi ya fito an gane sai ya ce wa ma arsala illa muhammadin kuma ba wani manzo da ya aiko in ba annabi muhammad ba tunda an ce annabi adam ma fotokofi ne nawa na manzan allah to kenan kaga annabi adam ma annabi muhammadu ne sallallahu <laughs> alaihi wa sallama walam yursil min quraishin <clears throat> kuma zai yi mushahadan cewa kai a ƙurai shawa ba a turo kowa ba don dama ba annabi muhammad take nuna masa a matsayin a matsayinsa na wato wanda ya hada tsakanin asuratun nuraniya da kuma asuratul adamiyya ba a wancan asalin kawai take nuna masa shi kuma wancan asalin a wannan lokaci babu risala babu annabta to sa a wannan lokaci baya jingina ma manzon Allah wani abu shi yasa a wannan lokaci zai ce maka ai su Abu Jahil kowa Allah bai turo musu ba saboda haka lahira aljanna ma za su je eh ba ba a turo musu kowa a makka ba in ji alhaji ibrahim inyas sai ya ce wa muhammadun ma sallah kuma a wannan zai iya cewa annabi muhammad bai taba sallah ba saboda lokacin babu <laughs> babu ibada eh wancan abin yake kallo abu na farko kenan ma sallaqat bai taba sallah ba da dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'u wai wanda ya zo da sallah ya je har saman bakwai ya karɓi sallah ya zo ya karantar da sahabbai wai shi wai wai wai saboda tajallin wata halara wai zai halatta maka ka faɗa masa wannan kalma mu fa cewa kawai muka yi muhammadun bashar hmm? wal inna ma ana basharun yuha ilayya kawai abinda aya ta faɗa shi muke faɗa amma sai suka ce mu makiya manzon Allah ne amma ga shi Alhaji Ibrahim Inyas wanda ya zo a wannan gari na Kano yake cewa duk muridin da alhaqiqatul muhammadiyya ya shuhudinta ya leƙota to zai iya cewa annabi annabi Muhammad bai taɓa sallah ba yanzu to duk da ka a ce a yi zafi eh <laughs> na zo faɗi wani abu ne ko da sakwatanci ne dan dana eh to amma dai wala Allah kila malam na tare da bala Wahab to yanzu mai wannan magana da Allah me za ka ce masa yanzu fa wannan shine aka ce ba duk duniya ya bi kowa san manzon Allah yanzu wani irin yanayi na zai halitta maka ka jingina manzo Allah wannan kalma kai muridi za ka yadda a jingina wannan magana ga ubanka eh, ubanka sakwatanci ne ku yi hankuri ba zagi ba ne mu a wurin za ka yadda za ka yadda ba babanka ya shekara hamsin sittin saba'in ya bar duniya sai a ce ai na yi shahudin hakikarsa saboda haka bai ma taɓa sallah ba har ya mutu wai amma saboda wai zalunci da rainin wayo wai sai a koma gefe a ce wai mu ne makiya manzo Allah mu tsakanin tsakaninmu da manzo Allah ba wasu da kawai direct abinda annabi ya shi muke abinda annabi bai ba ma yin sa duk wanda ya saba manzo Allah barin sa muke yi mu kama na manzon Allah amma wai a haka suka ce wai mu ne makiya manzon Allah alhali ga shehunan su suna jingina manzan Allah kafirci don duk wanda aka ce bai taba sallah ba me hukuncin sa e ku tuna kuma da waccan kazantar da ya faɗa a kansa cikin firiya da tafsir to sai ku haɗa da wannan E wala sama bai taɓa azumi ba na ramadan shi fa ya zo da ƙur'ani ya zo da azumin nan to amma in mutu wannan tajallin zai iya faɗa haka E to shi wancan da ya faɗi wannan magana a wannan garin ai cikin wannan halarar yake yana cikin halara shi sa lokacin da ya wannan magana akwai wani tsoho kuma ɗan ɗariƙa ne a yankin mu sai na kawo masa wannan magana sai ce eh, to wannan laifinsa kawai ya fito ya faɗa amma na akwai shi fi kalamin sufiya amma dai a shari'a wannan kafirci ne hukuncin sa hukuncin kisa domin abin da sun ka ce wa man shahida alhaqiqata falyasunha wa illa sawfa yuqtalu bisinani ka hallajil mahabbati iz tabaddat lahu shamsul haqa'iqi bitadani suka ce duk wanda ya leko duk muridin da ya leko su wasu bayan duk muridin da ya leko haƙiƙa kowace iri ce to ya ɓoye ta kar ya bayyana ta wa illa in ko ya bayyana saufa yi ƙutalu bisinani za a kashe shi malam shehu sani Kafunga ya kawo wannan baiti a littafin sami mir'atul haqqi shi ma an ce a Kano yake to ka samu mir'atul haqqi ya kawo wannan ya kawo wannan baiti to ka gani sai shi wancan tsohon sai ya jami wannan baitin sai ce ai ga abin da malaman suka faɗa sun haka laifinsa da ya ce zai taka wuyan e to ai wannan laifi a faɗa gaban awam Eh, saboda a shari'a wanda ke mukami na shari'a to bai faɗan wannan magana su su cewa suka yi in ka hakika to ɓoye kar ka bayyana in ko ka bayyana to hukuncin shari'a zai hau kanka wala hajja kuma zai iya faɗa nai muhammad bai hajji ba wala jahada bai yi jihadi ba wala nakaha bai yi aure ba wala wala da bai haihu ba <clears throat> wala wali da kuma ba a haife shi ba duk zai iya faɗan wannan ga manzan Allah gaba ɗaya dai zai kore manzan Allah matsayin babu shi ila gairi zalika shehu ibrahim ya ce zai iya tafaɗan wasu kalmomi min al'ibaratil mushkila ka duba fa na wasu ibarori masu illa masu rikici inda ulama'in rusumi amma a wurin malaman shari'a mu a wurin lafiya lausuki mu a rufai a wurin shehu ibrahim ka ce manzo Allah bai taba sallah ba matsala eh amma a wurin mala abdurrahman kaga shi malamin shari'a ne kana faɗa wannan zai ce kai arni ne to su ma sun yarda da wannan sun yadda da wannan fa innahu la yara li muhammadin nisbatan domin shi mai wannan mukami babu wata dangantaka da yake gani ga manzan Allah ko ta haihuwa ko ta aure ko ta risala ko ta me saboda wancan hasken shi da yake gani shi kuma wannan haske lokacin ba yana a matsayin annabi ba ne manzo eh, eh. so haka dai ya ci gaba da faɗa ya yi ta faɗin wa'annan kalmomin saboda haka mun ƙetare abubuwa da yawa saboda akwai malam zai zo baya daga baya amma dai saƙon shi ne kun ji yadda suka ɗauki annabi muhammadu da tsakani da Allah da mu da su yi makiya manzan Allah saboda haka muna kalubalantar duk mutumin da ke ganin cewa mun makiya manzan Allah ne ya fito ai an ce Kano ita ce asmatul faida haka suke faɗa hidikwata ta alfaida ta yan haƙi to <laughs> to da Allah su zo muna ƙalubalantar su duk mutumin da ke ganin mu makiya manzon Allah ne ko a Kano ko a wajen Kano ko a ina yake to muna gayyatarsa kowaye ya fito so Allah ya taimaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya sheik Allah ubangiji ya saka da alkhairi yan uwa masu albarka mun saurari bangare na farko daga cikin malamanmu inda za su gabatar mana da wannan muhadara mun ji yadda malam ya kwararo jawabi dangane da abin da ya shafi wannan bid'a mummuna mai suna alhaƙiƙatul muhammadiyya da kuma abin da ta kunsa na kafirci da kuma yadda mutum yake iya da'awar zama Allah a sakamakonta idan muka lura za mu ga malam yana ta karanto zance amma wani in ya tsaya sai ya ji an yi nan sai ya rasa ma ina ma ake so a je kamar ana ta yawo da kai ana maka amfani da waɗansu yare da ba haka ka saba jin ana maka karatun addini ba to karatu akan irin waɗannan abubuwa haka dama ya kamata ya zama a hakan nan da ka ji shin nan ka rasa ma ina ma aka dosa a haka yake shekul islam ibn taimiyya a cikin littafinsa alfurkan bayna awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan yayi tsokaci dangane da ita wannan alhaqiqatul muhammadiyya din da ilimin wahadatul wujud yace asalin wannan ilimin dama ba ma ilimi ne na addinin musulunci ba ilimi ne na falasifa ilimi ne na girkawa maguzawa da aka yi na zamanin da masu ilimin zance da babatu an yi zamanin da irin wannan ilimin shine civilization shine zamani sai kana da ilimin kalam wanda zaka dinga irin wannan babatin kana surkulle a cikin zancenka sannan ka kware za a ce da kai malami ne to amma masu wannan ilimin kuma maguzawa ne kafirai ne to sai aka samu waɗansu daga cikin jahilai a addinin musulunci sai suna da wannan ilimin na ilmul kalam na falsafancin kuma ga addinin musulunci bai kwari a gurinsu ba sai suka kallafa wa kansu dole sai sun musuluntar da wannan ilimin na falasifa maimakon kafirci ne su watsar da shi su rungumi musulunci zalla sai suka dinga ɗauko duk wani abu da falasifa suke amfani da shi a kafircinsu sai su ce ina za su saman masa masa kaɗa a cikin addinin musulunci sai su dinga samun gaɓoɓi suna murgudawa ta dole sai sun tusa addini a ciki kuma ba zai shiga ba tun asali suna da waɗansu abubuwa kamar da shekul islam ibn taimiyya ya ambata suna cewa da su al'uqulul ashara al'uqulul ashara al'aqlul awwal shi ya samar da al'aqlus sani al'aqlus sani haka haka har zuwa al'aqlul ashir to ita shi wannan al'aqlul awwal din shine suke cewa da shi al-haqiqatul muhammadiyya kamar da malam ya faɗa wanda zaka ga shi wannan al'aqlul awwal din daga shi ne komai ya fita sai na ƙarshe al'aqlul ashir ne suka ce da shi uh, al-fa'al wanda kamar da ibn taymiya ya ambata yace suna ganin kamar shi ne ma mala'ika uh, da sauran mala'iku kawai suka ce mu mai da su mana wannan al'aqalul ashir mu ce shi ne mala'ika shi yake kawo wahayi <laughs> wai sai sun musuluntar dai da wannan falsafancin ta karfin tsiya to wannan shi ne matsalar da suka faru sannan sai malam ya kawo mana menene alhaqiqatul muhammadiyya a dunkule yace wata aƙida ce da take koyar da al'umma cewa wai Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da babu wata halitta sai shi sai yace bara ya samar da waɗansu halittun sai ya jumka daga cikin haskensa wanda yake ɓangare ne na zatinsa sai ya halicci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi sakamakon wannan wai sai manzan Allah ya zama fotokofin Allah to da Allah ya samar da wannan fotokofin nasa kaga annabi ya zama wa kenan ya zama Allah kenan to sai kuma Allah sai ya samar da sauran halittu daga wannan fotokofin nasa wanda shine wa manzan Allah saboda haka mu ma nan duk fotokofin annabi ne mu shi kuma annabi fotokofin Allah ne kaga fotokofin photocopy menene duk za ku koma zuwa ga original din yanzu aka ce ka koma asalin ka tunda kai daga annabi kake ka koma annabi annabi kuma ya koma daga inda yake shi kuma sai ya koma Allah kaga kai Allah ne wai annabi Allah ne saboda haka dukkanin mu za a ce komai ma Allah ne wannan ita ce babban musibar kuma suna nan suna yada wannan aƙidar a birni da ƙauye suna nan da alamominsu ana ganin su suna barin su ma za su saka ga sunan muna hakikatan ta yadda ba yadda wani zai zo yi maka yan burin burin wallahi kafirci ne karya ce tsura ba yadda za a yi wani ya zama Allah annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya inganta daga gurinsa mafi karanci daga cikin hakkin Allah in aka bashi fada yake fada yake ya nuna kushinsa a kai ya ce aj'altani lillahi niddan ni za ka mayar kini ga Allah to ina kuma a ce kuma shi din Allah ne inda yana rayu me kake tunanin zai yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan malam abin mamaki ya karanta mana waɗansu abubuwa guda biyu da ya kamata mu sa hankali a kansu dangane da abin da ya shafi ɗaya daga cikin jagororin wannan tafiya ka gan shi nan shehu ibrahim mashahurin mutum ne babu wanda bai san shi ba ƙasar nan shi ne wanda ya kama na wannan musibar ta tarbiyatul azkar ya ƙunso ta a cikin littafin kashiful ilbas ya kawo mana ita ƙasar nan malam ya gaya mana waɗansu abubuwa guda biyu da ya aikata tare da suna da cewa ya fi kowa san manzan Allah kada a saurari ahlus sunna shehu ibrahim shine mai san manzan Allah sai gashi malam yanzu ya karanto mana abubuwa guda biyu da ba a taba samun wani hatta a cikin wanda aka yi musu shida da cewa su wani ba sa son manzan Allah cikin kafirai ba wanda ya taba raba wa manzan Allah munin abu irin wannan abu na farko malam ya gaya mana yadda shehu ibrahim a cikin littafin safiriya da tafsir ya yi da'awar cewa annabi isa manzan allah shi ne mahaifinsa duk musulmi ya san annabi isa ba shi da mahaifi ba wannan shi ne mafi munin ba yadda ice lokacin da allah baraka wa ta'ala ya ce ya yi busar ruhinsa wa nana maryam ya ce wai annabi alaihi salamu ya sa mata kuma har ta ji daɗi irin daɗin da mata suke ji har maniyin ta ya sauka haka yi rubuta ƙarar a cikin littafi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wace kalma za ka faɗa akan manzan Allah wace za ta sa mutum ya mutu saboda baƙin ciki wace ta kai wannan amma ga hotonsa a cikin gidanka ga hotonsa a ƙofar gidanka shi ake nuna ma shi ya fi siya gine mai son manzan Allah ga kalma kuma da ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tafsirin suratu Yusuf cewa manzan Allah ya jahili mun karanta ya ya busa shirin masaki wa in kunta min qablihi hila min al-ghafilin yace la min jahilin wa ka taba ji ya ga manzo sallama irin wannan kalmar wannan guda biyu kenan sannan malam ya karanto mana daga cikin littafin asirul akbar yadda wai shehu ibrahim yake ambatawa da bakinsa yake rubutawa da hannunsa cewa su a su ta tijjaniya da akwai wata halara da za ka shiga ita wannan hadaratul muhammadiyya din idan kai ta jalli a cikinta za ka iya furtawa da bakinka ka ce annabi muhammadu bai taɓa yin sallah ba bai taɓa yin azumi ba bai taɓa yin aikin duk me ya rage ka gaya manzo Allah sallama to nan muni ka ce annabi bai taɓa sallah ba ko wanda yake lalatacce akan titi ka ce da shi ban baka sallah sai ku yi faɗa da shi saboda kana nasabta shi zuwa ga wani mummunan aiki ya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ita ce alhaqiqatul muhammadiyya kuma ita ce abin da aqidar su ta tsayu akai wallahi dan haka wajibi ne wajibi ne wallahi alazim a yaki wannan aƙidar iya rai iya fama dan kare martabar addinin Allah da kare martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda malam ya faɗa kan alhaqiyatul muhammadiyya wallahi ba mu ci komai ba a gurguje duba da yanayin lokaci insha Allah zan kirawo shehi malamin malam Ahmad Mahmud al-ilmu zinatul fata shi ma zai ba mu abin da ya sawwaka insha Allah a lokacin da ba za su gaza yan mintuna kalilan ba ba zan faɗi lokutan ba karama kallahu ba za a faɗi lokutan ba eh ba zan faɗi lokutan ba amma suna kusa saura minti biyu zan miƙo maka takarda <laughs>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 akwai wanda ake wani mafa wai shauti jana ce wannan mayar karama ce a jawahirun mai eh muhammadiyya ko shakka babu zan ran sai ba zan yi kafara ba ana nufin ma'aiki Allah ne to ita mafa karamar halara ce a juzu na biyu babi na biyar a jawahir ma'ani kenan fasali na shida ya ce alhaƙiƙatul ahmadiyya ya fi alhaƙiƙatul muhammadiyya to shi kuma me zai zama tunda wannan madin Allah ne to shi kuma wancan hamadiyyan fa sai da ya zama wani abu da babbar basara ba <laughs> to bari mu tambaya shin wannan alhaƙiƙatul muhammadiyya din nan wanne ne da cikin hudun nan wai Allah ne mai zaman kansa eh akwai haka rubuce zan karanto yanzu in Allah ya ko kuma wata gaba ce daga zatin Allah aka halicci wannan din dukkan su biyun ka yarda kafiri ne kai na biyu kama kafiri mai yi qur'ani original wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin a gafara ma original wannan yanzu qur'ani wannan biyu kenan na uku a'a shi ba Allah ne mai zaman kansa ba ba kuma wata gaba ce da Allah ba a'a wani halitta ce wata halitta ce wacce ba ta da farko ba ta da karshe mun zo babin hawadis la awwala laha nan madan kafirci ne to na uku a'a ba duka uku ba ne. amma wani haske ne da aka samo daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake sarayan jarayan kenan a jikin kowane wali kamar yadda shattu jari na ya faɗa wannan abun yana gudana jikin kowane bil'adama sannan yana gudana jikin kowane wali za ka samu wali yana cire kansa ni manzo ne ni ne muhammadu rasulullah saboda wannan hasken yana gudana a jikinsa tamkar gudun jini shi ma an munta ka yarda a musulunci wannan akwai zamu ce da kai ka furta mai sauki sauki shine halitta ne na farko wanda daga shi aka halicci dukkan halittu sai mu ce da kai to ina dalili don mu musulmai ne ba harna ba ne mu koman mu sai da dalili ja mana aya mu ce samina wa tana ja mana hadisi mu yadda amma haka kawai maulonka akan titi ka sake ta ka zo ka wasa mana zakiya mu ce eh ai tunda wannan ku ba kwa gane ko yan izala na wallahi ba kwa ganewa waliyai akwai sirri malam akwai ai ibn taimiyya na kuma din ya faɗa ai istilahin su ai ba kwa ganewa eh. <laughs> to tana ga kayan da ibnu taymiya ya gane mu maka yaren sa shine shirin ka yarda shirin ya sani in ka yarda shi ya sani to sai mu maka yaren sa mu gaya maka daga yaren sa hmm. kun gane littafin sunan ta mai alhaqiqatul muhammadiyya am al alaflotoniya alaflotiniya shi duk da haka wannan gaba daya ya dauka wannan malami a duk da haka wallahi innahu huwa Allah innahu huwa Allah ba lokaci kawai zan yi shafa shafa ne na wuce zan fari shafi zan fari juzu'i zan fari shafi shaf ba lokaci abubuwan suna da yawa in ci a littafi kaza ci kaza ci kaza sauyi a haka zan faɗa kun gane a jawahirun bayani juzu'i na farko in na ce a jawahirun bayani na fidarar fikiri juzu'i na afuwan juzu'i na biyu shafi ta jari biyu da ashirin da takwas shau jani ya ce jumi'a fil haqiqatil muhammadiyya kullu ma hata bihi ilmullah a hakikanin annabi duk ilimin Allah ya tattara duk abun da Allah ya sani to wannan hakikanin Muhammadiyya ya sani to shi wannan wanda duk ilimin Allah ya sani din nan bai saba mafadin Allah subhanahu wataala ba wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a saba shi wannan ma musulunci ne Allah ya gyara a jawahirul ma'ani shafi ta a juzu na biyu kenan shehu tijjani ya ce annabiyu ainu zatin lahil Aliya. annabi shine ainihin zatin allah madaukaki a babin hakikatul muhammadiyya shine ainihin zatin allah madaukaki a jawahirul ma'ani shafi ta biyar. akwai irinsa hamsin da takwas akwai kuma irinsa dari da tamanin da ɗaya wannan ma'aikin da ya rayu a madina hakikaninsa ta muhammadiyya in za ka duba wannan ma da ya rayu a madina inuwa ne inuwa ne ko abubakar ko abubakar bai taba ganin hakikanin annabi ba annabi ya kalla ba inuwan annabi ya kalla wannan jawahir ma ne guri uku a rubuce kamar yana nan sahon ku a shafi 35 da 58 da kuma 181 a shafi ta 61 akwai 108 akwai 286 akwai shau tijjani ya ce awwalu ma khalaqa Allah ta'ala ruhahu sharifa wa hiya al-haqiqatul muhammadiyya yace farkon abin Allah ya halitta shine ran ma'aike ce farkon abun da Allah ya halitta kenan kaga yanzu Allah daban wannan halittan daban tunda yace Allah ya halitta kenan akwai mai halitta akwai abun da kuma aka halitta sai yace wannan abun shine al-haqiqatul muhammadiyya ashabita 88 da wahidu mani kenan irin shi ashabi 160 irin shi kuma tamanin da 384 a wata nuskan kenan don akwai gaban da babu a nuskan darar kutubi ilmiya yamma na zan fada yanzu a jawahir mani na darar kutubi ilmiya wannan da zan fada babu shi amma sauran nuskan duka akwai yace fil mashi'ati iblisu far'un anil hakikatin muhammadiyya iblis sai da yake iblis ya ce daga hakikanin shine iblisu wani sashi ne daga annabi sallallahu yanzu wannan a juzu'i na farko babi na hudu a jawai mai cewa ya iblisu da jahannama ko jahim da shaidon shayatin jama'a ya kawo dukkan su an samu su daga nuraniyar ma'aiki ne sallallahu a zulmaniyar ma'aikin sassa don annabi akwai an-nur akwai az-zulma to daga zulmaniyar ne aka samu wannan gaba daya idan ka zo ka ce da mu waɗannan kazantan daga wannan sarkakin halitta aka samu su ka cuce mu wallahi tallahi wallahi ka cuce mu a jawahir mani shafi ta da talatin da tara shau tijjani ya ce tajalla Allah ta'ala au tajallihu Allah ta'ala bi kamani zati fi hakikatin muhammadiyya azhar hmm. bayyanar Allah a hakikatin a hakikanin muhammadiyya fi fitowa fili don shi ne mazhariyatu zatihi mabayyanar zatin Allah in Allah sai ya bayyana da zatinsa to sai ya bayyana da ma'aiki zai ya bayyana da kowa amma ya bayyana tare da ma'aiki ya fitowa fili in ji shau ahmad a Tijjani mai jawahiru ma'ani eh, eh, kurwan 'yan tarika tijjaniya. a shafi ta 242 242 yace tajalliyu zati wal bayyanar Allah ta zati ko ta allanta a zatin ma'aiki a kamata bi kamalatiha azhar in da sallallahu salama da kamalansa zai fito fili daga ma'aikin ya bayyana subhanallah a shafi ta 183 183 inda yake roƙo alhikini bi nasabihi yake roƙon shautu jan yake roƙon ya zama ya daga cikin nasabin annabi nasab ba na jini yake nufi ba ba wata matsayi yake nufi yake yana roƙon wannan nasabin ma'aiki salasalama alaihi wasallam littisafihi bi jami'i lahi wa asma'ihi hatta ka ka'annahu ainihu ma'aiki salasalama ya siffantu da dukkan siffofin Allah shi dingin kyauta jana yake roƙo duk siffan Allah akwai tare da annabi duk sunan Allah akwai tare da annabi kai ba ma haka ba kaman mashi ne don Allah ka sha rubuta hatta ka annahu ainihu kai ka ce ma annabi shine Allah ka duba mushabaha ka annawa me wannan sunan tashbihi kamanta Allah da halitta haramun na shirka shirkun ba kaman Allah bal ba ma Allah ba ko kaman annabi dan babu duk halittan Allah ba kaman ma'aiki wallahi tallahi babu a jawahirul ma'ani shafi ta 187 shattijjan ya ce annabi huwal haqq mana Allah annabi shine Allah shafi ta 222 a jawahirul ma'ani ina yake sharhin kalmar tajidu minha ya sashi in bracket sai yace ai minan surati lati ansha'aha minan nuril kamil wa hiya al-haqiqatul muhammadiyya shine fa yace a shafi 229 an-nurul kamilul mutlaq huwa Allah kammalallen haske da ke mutlaq shine Allah nan kuma yace shine haqiqatul muhammadiyya a shafi ta dari biyu da ashirin dari biyu da arba'in da kudu juzu'i ina biyu kenan jawahir bayani yake cewa annabiyu huwa Allah wallahu huwa annabi Allah annabi ne annabi Allah ne ba a raba Allah da annabi haisu anta huwa wa huwa anta salli alaihi ai anta haisu anta huwa ya Allah ai kai din kai ne annabi din wa huwa anta kuma shi shi din kai ne salli alaihi yi mai salati mun san ma'aiki zabi ne na Allah masoyi ne na karshe amma kar mu kai shiga Allah saba ma nabi ne da kansa kar ku wuce kar ku wuce iyaka kamar yadda kristoci suka wuce iyaka a lamarin annabi yasa annabi ya ma hana a wuce iyaka amma in sun kira kai kai sai kawai a kira kai annabi Allah ne ba za ka yarda ba ba za ka sai a kira kai to a kai ina amma halitta ce mai babban daraja da daukaka kaza ka sai kai a jingina shi ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan shafi ta 222 ya ce wa suratu ta tara afiha ce annabi sa sama kamar da malama shi ya karanta nuska ce kofi ce ta Allah ya ce Allah da annabi kamar mutum ne a gaban madubi Allah da maki kamar mutum ne a gaban madubi idan ka sai a gaban madubi me zaka kalla amma ya hakika da majaz ne yayi ko gane idan na sai na kalli madubi zakkai na zan kalla ba amma wanne ne hakika wanne ne majaz haka ne Allah ya gyara mana imani yace fa innahu subhanahu wa ta'ala wai me ma'ana subhanahu wa ta'ala ne bayan ka ka tara sai annabi ko kace subhanahu wa ta'ala Allah mana bayan ka ji ka hahara jin halittu sai ko kace subhanahu wa ta'ala wane ne subhanahu ne wannan ne wai yara yanzu kaga ba mayura ba fa ba mayura ba fa innahu subhanahu wa ta'ala yara fi tilka surati aina zatihil mukaddasa Allah ne zai kalla daga wancan sura ta ma'aiki zatinsa zai kalla mir'at a 238 yace alhaqiqatul muhammadiyya allati hiya mahdun nuril ilahi ita ce sansa sagoran hasken Allah wannan shakitul muhammadiyya wanda ba halittarsa aka yi ba kuma hasken Allah subhanahu wataala to inda ma'aiki daga hasken Allah aka gusura aka halitta da bai kamata ya rasu ba duk da su ba su yadda ma ya rasu ba yanzu haka saboda hakan ba su yadda ya rasu ba a shafi ta ɗari biyu da arba'in fa innaha ainul aini wa ainul ha'i fal ha'u hiya huwiyatu zati wal ainu ainuha zatin zatin ne huwiya shine duk abu da yake bance Allah shine daga zatin annabi duk abun da yake bance Allah daga zatin annabi yake yake tabbata da na san haka ne da tun farko kawai fatiya zan yi tashi kawai kuwa don yanzu ba ma shiga ba ma shiga ba mu a wannan na hatula kare sai ba ma shiga ba a ba wina za mu shiga aikin mutane Allah ne ya ganar da mu Allah ya ganar da mu Allah ya tsare mana addinin mu Allah ya sare mana addini mu mu yi hattara jama'a mu tashi mu yi karatu tana ne za mu fahimci komai barna tana zuwa da karatu ake kare ta amma ka zuba hannu a cinya ka zauna duk guguwan idan ta zo da kai za yi Allah ya sare mu Allah ya sare mana imani mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ah, alhamdulillah rabbil alamin والصلاة ala rasulillahi رسول الله الأمين وعلى wa وصحبه ajma'in. ‘yan uwa masu albarka mun ji jawabai daga bakin shehinan malamanmu guda biyu dangane da abin da shafi bayani akan wannan alhaƙiƙatul muhammadiyya wanda yadda malam ya dinga karanto mana gurare daga cikin littafin jawahirul ma'ani shafi kaza juzu'i na kaza shafi kaza juzu'i na kaza amma duk baki ɗayanta duk gabaki ɗayanta abu ɗaya malam yake ta gaya mana a shafin da ya karanta ana cewa annabi muhammad allah ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ne zatin allah in allah ya duba manzan allah sai ya ga zatinsa a ciki wannan maganar ba wani mai hankali da yake jira a ce da shi wannan abin kafirci ne karkai amma a haka akwai masu damuwa su ce dan me za a ce wannan abin kafirci ne dan me za ku dinga kafirta mutane to amma alhamdulillah cikin sauki shehu ibrahim da yake kasan wani lokacin baya yin nuku-nuku da kansa yana faɗa ya ce wannan abin namu kafirci ne kaga in za ka yi ka yi da sani a cikin wannan littafin asirul akbar gashi idan ka buɗe shafi na goma sha ɗaya a irin wannan bugu na da aka yi shi in ka je karshe za ka ji shehu ibrahim da kansa yana cewa wa sahibu hadhal makami kafirun shar'an ma'abucin wannan mukami da muke ta ambata a sama kafiri ne a shari'ar manzan Allah arne ne su kuma da a mukaman suke da kansa ya faɗa ma'abocin wannan mukamin kafiri ne a shari'a kuma masu inkarin in ka ce an yi kafircin su ce da kai dan me zaka ce an yi kafirci suna da littafin amma ba za su fito su karanta wannan magana ta Shehu Ibrahim su ce ai ga da kuma take nufi ba in kai baka fahimta ba bane mukamin nan ku ne a cikinsa nan ku ne a ciki shehu ibrahim ya ce ma'abocin wannan mukamin a shari'ar manzon allah arne ne linafihil asma'a wasu sifat domin ya kore wa Allah sifofi ya kore wa Allah sunaye wa katilihil anbiya'a sannan kuma ya yaki annabawa ya yaki da'awarsu to wannan da da'awar tasu ya yi ta ne akan gaskiya wa huwa almu'minu haqiqatan tare da haka kuma haqiqa shine mumini shi yasa ka ji an ce ga mutum ɗan haƙiƙa ne kaga yana yin abubuwa na kafirci to sun ce a haƙiƙa shi ne cikakken mumini saboda ya kafirce wa shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aikin ashe ba ɗan ƙarami ba ne ba wallahi tallahi yakar irin waɗannan miyagun a gedu haƙƙi ne da yake wuyan dukkan musulmi ba waɗansu ɗaiɗaikun mutane wannan da wane ne kaɗai su za su yi ba kowa sai ya kare haƙƙin Allah kowa sai ya kare haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sani Allah shaida ne ba wata halitta da Allah ya halicce ta da muke ƙaunarta kamar kai wacce ta yi rabi ko kama da soyayyar da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ta kaita ballantana ta wuce ta muna ƙaunarsa muna son sa wannan ta sa muke yin iyayenmu mu ga mun bi shi sau da kafa in ka ga mun yi shine ce mi in ka ga mun bari shine ya ce mu bari in ba shi ba ba wanda zai samu ba wanda zai hana mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma baya yiwuwa ka so manzo Allah sallama da guluwi da hanyar allantar da shi asali ma mu muna ganin wannan a matsayin raini ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka gane raini ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ka hana mutum aikata abu kuma ya zo ya dinga aikata abin da ka hana shi da sunan kuma girmama ka yake yi ka hana yaro ya yi abu sai ya zo ya yi abin kuma da sunan wai soke wai ya burge ka da abin da ka hana shi kuma shi yake yi annabi sallama ya hana mu kafirci ya hana mu saban Allah ya hana mu bid'a ya hana mu bashi wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin Allah sai mu ce to mu a cikin wannan girmama kan hadda wannan abin da ka hana mun hadda shi zamu girmama ka da shi wannan girmamawa ce shi yasa wani a cikin su da jazaba din ta ɗebe shi kamar yadda suke cewa cewa yi eh, maulidi da nake kowa ne sai a kama sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ko shi yazo yace na daina ba zan daina ba ba wani mai hankali da zai ce wannan masoyin annabi ne in aka ce kai list din sunayen makiya manzan Allah in baka sa sunan wannan a na farko ba a na biyu ka saka shi Allah tabaraka wata'ala ya kara mana kauna da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare mu daga waɗannan miyagun ƙidu na kafirci ya sa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ta farka su watsar da duk waɗannan shirbici da ake karanta musu ake rudarsu da su a ce da su ilimi ne na ɓoyewa ilimi ne na sirri ilimi na sirri amma gashi a cikin waƙoƙi ilimi na sirri gashi yanzu ana faɗa sirri kenan a fado a social media a ganga ana faɗarsa annabi da Allah duk abu ɗaya ne akwai mawaƙin da a kwanakin nan yayi sabuwar waka ta shahara ana cewa annabi ya fi nan a cikin ta ake faɗa a ce Allah da annabi duk abu ɗaya ne rijali sun gane abun guda ɗaya ne za ka zo za ka yi sallah ma kuma ka kunna wani waka kana saurara ana faɗa wallahi mu ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mana imanin mu da akwai ɗaya daga cikin yan uwa malam dal ibn kathir shi ma ɗaya ne daga cikin yan uwa da ya zo daga garin zaria za mu ɗan ji kalmomi a gurinsa na mintuna biyu zuwa uku insha Allah sai mu sallama tare da ku sai kuma wani lokacin insha Allah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 a malamanmu waɗanda suka gabatar mana da karatuka allah maɗaukakin sarki ya biya su da gidan aljanna wannan karatu ne wanda yake mai tsada wanda ya tunatar da ni da wata magana na al'imamu ahmad bin hanbal a cikin littafin shi arwaddu alal jahmiya wanda yake faɗin wata magana wanda take sai yake suranta min abinda malamanmu suke karantarwa da yake cewa godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya a kowane zamani da ake cikin kamfa na annabta mana babu annabta ana cikin fatratin minar rusul sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya wasu waɗanda za su zamantu sun maye gurbin aikin waɗannan manzannin suna ƙoƙarin haska kama waɗanda idanuwansu suka cika da duhu sannan waɗanda suke cikin makanta suna ƙoƙarin nuna masu yadda za su gani idan su ya bude domin su ga hakika ne to a wannan lokacin da ake cikin wannan duhu Allah maɗaukakin sarki ke tayar da irin waɗannan malamai suna karantar da mu irin wannan karatuka waɗanda suke masu tsada kuma su suka fi cancanta a ce ana yadawa a wannan lokacin al'imamu ahmad bin hanbal kamar yadda al'imamu ibn abi al-farra ya kawo a cikin littafin shi babakatul hanabila wanda shekul islam ibn taimiyya abul abbas ahmadu ibn abdul halim ibn taimiyyat al-harrani ta'ala a cikin littafin samin hajji sunnatin nabawiyya shi ma ya tsakuro magana amma asali tana cikin wancan kamar yadda na yi ishara aka tambayi imam ahmad cewa mutumin da yake kwana yana sallah da mutumin da yake kwana yana bincike domin ya bayyana wa mutane addini ya faɗakar da su akan wata aƙida ya bayyana masu abin da yake shine aƙidan annabi salamahu alaihi wasallam wanne ne falala sai imam ahmad bin hanbal yake cewa idan ya kwana yana sallah wannan iya amfanin da wannan sallan za ta yi mashi iyakan shi ne a karan kanshi ne zai samu lada amma idan ya kwana yana bincike yana karatu domin ya bayyana wa mutane hanyar da yake shine daidai to wannan zai kasance amfani ne ga karan kanshi kuma amfani ne ga al'umma ga baki daya saboda haka wannan shine abu mafi falala idan muka duba maganganun malaman mu ga baki daya abinda suke kokari su isar mana a dunkwala a cure abubuwan da suka karantar da mu za mu ga cewa alakan waɗannan mutanen ga Allah maɗaukakin sarki alaƙatuhun billahi shirkun alaƙarsu ga Allah ga baki ɗaya shirka ne da kuma ƙoƙarin zarewa Allah maɗaukakin sarki dukkan wata siffa su ba ainihin bayansa misali yanzu shi alhaji ibrahim yas a cikin littafin shafir ya tafsir da ya zo yana tafsirin faɗin Allah ar-rahmanu alal arshi stawa wurare guda shida a cikin alkur'ani Allah ya maimaita mastawa stawa ala al'arsh aure guda ɗaya Allah ya ce ar-rahmanu arshi stawa amma sai shi Alhaji Ibrahim yake cewa wannan aya ar-rahmanu ala al'arsh stawa sai yake cewa ashkala ala ulama i tafsiru hadhihi al-aya wai tafsirin ma wannan ayan ta zamanto ya zama abu ne mushkil ga malamai gaba ɗaya malaman duniya ba su gane ma'anan ayan ba sai shi ɗan bana bakwai ya fahimci ayan eh sai shi ya fahimci ayan cewa wannan arrahmanu din wanda yake alal arshi stawa wanda ya daidaita sama ga al'arshi to duka malamai ba su gane ba ne manzan Allah ne daidaita a sama al'arshi e wannan shine abin da yake fari wannan ne abin da yake fari kun ga wannan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sana abu na biyu a gurguje idan muka duba dukkan waɗannan abubuwan da suke baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wai suna ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam waɗannan darajojin ba ne domin sa ainihin tabbatar da matsayin annabi sallallahu alaihi sallam a'a inda a ce kila karatun malama ya ainihin an basa a zuwa lokacin da ya dace su gama isarwa za ku kuma ku zo ku ji dukkan wata siffa da suka baiwa annabi sallallahu alaihi sallam. to sai ka samu waliyai suna da wannan siffar dukkan wata siffa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ko Allah yake da shi to sai ka ji waliyai suna da wannan siffar kamar yadda idan ka karanta ababaqatul eh, kubra na al-imamu sha'rani zaka ta gani haka littafin ibnu arabi zaka ta ganin irin waɗannan abubuwa da haka malam yana nuna min lokaci Allah madaukakin sarki ya saka wa malamanmu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa ikhlasi ya sa wannan abin da suke yi na karantar da mutane suna bayyana masa aƙida ingantacciya ya zamanto sanadi ya shiga su aljanna Allah maɗaukakin sarki mu kuma ya ba ma aikin iko da aikin aiki in ikon aiki da shi a matsayin mu na masu sauraro subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheik malam ibnu kathir Allah ya saka maka da alkhairi a ƙarshe a gurguje da akwai takarda da ta zo wadda aka yi tambayoyi a ciki ban sani ba ko malam bashir ne zai ba da amsa ko malam ahmad na farko aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah shin dan Allah malam ahmad har yanzu yana karatunsa na jawahirul ma'ani ta ce tambaya ta farko na san akwai wata silsila da malam ahmad yake akan jawahirul ma'ani aka ce da Allah har yanzu malam ahmad yana yi abu na biyu aka ce muna ba da shawara don allah ya ci gaba da wannan karatu a isha fm ma'ana suna mutaba'ar shafin isha fm eh, suna roƙon kuma Malam amur ya ci gaba da karatar da wannan karatu a cikin isha fm to la'alla malam yana da amsa da zai bayar ko malam bashir insha allah abu na uku aka ce ya kamata malam bashir ya saka karatu a isha fm shine roƙo na uku da aka yi a cikin ita na'am a cikin ita wannan takarda tambaya ta huda gurguje aka ce shin akwai ɗan hakika da ya yadda aka yi mukabala da shi akan irin wannan an taɓa yin mukabala da wani dan hakika akan wannan aƙidar ta hakika na biyar aka ce me yasa suke komawa gefe su yi raddi a madadin mukabala su ne tambayoyin a takaice a malam ya zo karamakallah wala wata Eh, bismillah ba laifi eh. na tambayan ka na farko kace me aka ce har yanzu kana karatun jawahirul ma'ani kwarai kuwa wai tambaya ta farko an ce har yanzu yana karatun jawahirul ma'ani cikin satin da ya gabatar na manna to alhamdulillah eh. wai suna ba da shawara babin shawara ne wai malam ya sa shi a cikin isha FM ya rinka yi ma. za mu duba insha Allah to masha Allah tambaya ta uku malam bashir ne aka ce malam me yasa baya karatu a shafin insha fm suna ba da shawara malam ya samu rana a za ka amsa akai <laughs> ne fala kai magana to bi zan ce a garba galma <laughs> za a duba insha Allah masha Allah malam suka ce wai shin da akwai dan hakika da ya taba yadda aka yi mukabala da shi akan aqida su da ilmul aqida eh a tsakanin su sun yi a tsakaninsu don hakika da don faida suka rabu mu ba wulawa ba fa eh. mu a wajen ba hakika ba faida wallahi tallahi duk daya ne da mai taƙiya da mai bayyana wajen yawa amma su sun yi mukabara mun kalla. to masha Allah aka ce to me yasa kuma suke koma gefe su dinga babatu maimakon su fito su tare ahlus sunna sai mukabara eh wannan umarin shi wannan su ne su iyayen da za su boye wannan sirrin in an bayyana a kawo mu a waye a boye shi yasa suke wannan din Allahu alam to alhamdulillah Ah, wayannan su ne amsoshin tambayoyinmu a gungule ah, ina waigawa kuma sai na hango babban malaminmu a baya eh, so insha Allah wa malam zai dan ce yan kalmomi biyu haka zuwa uku gare mu baki daya in ya so sai mu tashi kuma sai mu sallah insha Allah karwakallah ah, bismillah shi kai an gaba da to to to alhamdulillah malam ya bada uzuri ya ce ba sai ya taso ba saboda yanayin lokaci